To ka ga wata ƴacce kwaikwai? <laughs> Wato bewar Allah ina ganin ki naji alburuhin sanki ya barar je a farfaje farfadiya farfesa faro gandar fadar farin ciki cire fargaba ba faduwar gaba fararen idan nan suka sanar da ni lamba da fada miki I love Allah ni mata aure ce. Alhamdulillah ni ma namijin aure ne. Na gaya ma ni mata aure. Aha. Na gaya miki ni ma namijin aure ne wallahi ba zan mannan wajen ba. Yadda nake tsananin bala'in kaunaki. Ai kika daka zuciya ta wawa da kariyo kwana wallahi tallahi na kauna. ƙaunaki ba wani ɗan hege da isa wallahi ta lazo ba ban ganshi ba mun samun sababbin shirye-shiryen mu ku shiga YouTube channel ɗinmu mu Zumbaɗi TV ku danna subscribers ku yi like ku danna ƙararrawa don sanar da ku da zarar mun ɗora sabon aiki